Masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Faransa RFI barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na noma yanke talauci. Shirin da ke yin dubi a game da batutuwan da suka shafi noma, kiwo da kuma karin muhalli. Sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. To madalla, noma da kiwo su ne ginshiƙa tattalin arziki a jamhuriyar Nijar. domin fiye da kashi tamanin cikin 100 na al'ummar kasar sun dogara ne da wa'annan sana'o'i guda biyu duk da cewa noma baya yiwuwa sai da kiwo haka shi ma kiwon baya yiwuwa sai tare da noma lura da yadda a wasu lokuta ake samun saɓani tsakanin manoma da makiyaya wannan yasa a jamhuriyar ta Nijar bangarorin biyu tare da shigar tsakanin hukuma da kuma sarakunan gargajiya kan zauna domin shata manyan manufofi da za su taimaka wajen hana faruwar rikici wasu daga cikin shawarwarin da ake ɗauka sun haɗa da kiran taro domin tsayar da lokacin da ya kamata manoma su saki gonaki musamman ma bayan girbe amfanin gona wannan dai ba ƙaramin taimako zai kawo ba a ƙoƙarin da ake na hana faruwar rikici a tsakanin ɓangarorin biyu domin ko a kakar da ta gabata rikicin da aka yi tsakanin manoma da makiyaya a karfat da ke yankin da kwaro na jihar maradi ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane goma sha uku alkali lawali mai dala'ilu ɗaya daga cikin masu shiga tsakani a irin wannan rikici ya bayyana wasu daga cikin dalilan da ke haddasa matsala tsakanin manoma da makiyaya musamman a yankin na maradi shi dai ka san halin dabba sai in bata gani ba in ta gani to sai ta ci to shi kuma ya zamo galibi masu kiwon nan ba su suka yi wahala suka nemi dabbobin nan ba uwayen suka wahala suka neme su ko kakanninsu shi yasa ba su san darajar dukiya ba yaran su ta ga wasanninsu dabbobin nan su zo su shiga gonakan mutane su yi masu banna shi ko ga gona nan take tsaye dabba ke zuwa ta iske ta ana iya cewa misali akwai sakaci akwai sakaci ga yaran amma ba dan suna so ba su ba dan uwayen ba su amma ni ina ganin laihin su kullum an zo nan wuri kenan ya kamata bisa ga irin wannan abu masu kiwon nan a gama da masu hankali to yayin da alkali lawali mai dala'ilu ke da ra'ayin cewa akwai sakaci to ko malam garba dan tabau na ƙungiyar manoma ke gani shine dalilin faruwar irin waɗannan rikice-rikice ga abin da ya shaida wa salisu isa e zamani ya kawo shi menene yanzu wurare suka yi kaɗan nan abincin dabbobin kuma mu in muka yi noma kwashewa muke muna kawowa gida shi yasa su suke yi min ɓanna kamun mu kwashe har abincin ma suna sara suna ba sashensu saboda su san kwashewa sami mu kawo gida mu saboda su makiyayan ba su bin doka su ma manoma ba su bin doka me rishin bin dokan makiyaya rishin eh, bin dokan makiyaya inda aka ce sai okaci kaza a buɗe a saki daji ba su bari wannan okaci yayi sai su gangaro shigo gonaki su kuma manoma rikin bin dokar su suna shiga cikin eh, turba manoma sai su nome turba sai su nome masha wurin huta a busashe sai su hana hanya ma ta tahiya wurin shan ruwa duk da noma wannan ba daidai ba ne. To duk da cewa garba ɗan tabau ya koka da nuna rashin ya kamata da wasu manoma ke nunawa. Malam Galo Badaje na Kofo wato hukumar tsara dokoki da ka'idoji da minkatis zamantakewa tsakanin mazauna yankunan karkara a jamhuriyar Nijar reshen jihar Maradi ya bayyana lokutan da aka fi samun hatsaniya tsakanin manoma da makiyaya musamman a jihar ta maradi in ka kama damana lokacin wata ta ta shidda ta bakwai wata biyar yan an zahin ruwa zuwa ta shidda zuwa ta bakwai lokacin nan kasan su makiyaya duka suna suna hita da da gusum da gusum sai su ta azawan wannan sai su hita suna zuwa to sa'an nan lokacin suka hita nan ka gani an yi ruwa Eh, an fara noma to nan kayan su hita shina yiwa suna shiga cikin gonakin mutane ya gani kayan su ta can kyawan nan ba a cewa ba a rasa karamcin turbobi ko akwai turbo ka san kamar in akwai wasu bisashe da suna iya biyuwa su shiga gona mutum koko ya ko eh, su kumce ma ko koko kai dai a lokacin nan ana iya samun nan yushin tuwa tsakanin manoma da makiyaya faska ana samun lokacin nan eh, aika kama to bayan shi kuma warkacce kamar yanzu eh, sabkowansu ka san yanzu nan can makiyaya can azawar nan yanzu suna komawa kuma nan eh, don su sami su yi unhwani da karmami muke cewa wajen da ake noma to lokacin da suke sabkon nan Eh, nan kuma ana samun tashi hankali saboda akwai waɗanda eh, ga son bisashen su ce tsawon nan bisashe suna kwaɗan tsawon nan kuma ko ba haka nan ka san kuma duka haka waya kai gonaki wanda da tsawon mm-hmm. to yanzu saniya in dai ta sami hanya ai ita ba ta san iya ba ta da iyaka shiga ta kai ka gani ko rikici dai tsakanin manoma da makiyaya abu da ke zama abin kunya musamman ga mutanen da ke zaune a wuri ɗaya tun iyaye da kakanni kuma yana tare da illoli masu ɗimbin yawa idan har ya faru a cewar malam garba dan tabau na ƙungiyar manoma illar da yake kawowa shine wannan rashin fahimta juna har a kai ga ɗaukan makamai a kashe-kashe shi ko haka ba ta kyautu ba a ce tsakanin 'yan ƙasa guda dan son wani duke shi ya ci ya kashe wani bai ba ko kaɗan da bai ba ya kyautu dai a ce an yi doka doka ta makiyaya an yi ta shi ma har yanzu ba a samu in izinin a yi vulgarizant ya ta makiyayan su santa manoman su santa kowa ya bi doka sai a zamna lai ana samun raguwar fadace-fadace tsakanin manoma da makiyaya a wannan jiha ta maradi in ji hukumar kofo daga rigimu dubu daya da ake samu a shekara a can baya a yanzu an waye gari duka-duka a rigingimun da ake samu a shekara ba za su wuce ɗari ɗaya ba sai dai orange bugau na ƙungiyar makiyaya ta aren na ganin cewa akwai wasu da ba sa fatan wannan matsala ta ƙare. Akwai mutanen da ba su so wannan matsaloli su ƙare, saboda nan suke ci nan suke sa. Akwai mm, saracin galgajiya cikin abu akwai ma'ikanta masu kansu, don da duk abun da aka yi sai a taya a kamo su a zo a ɗaure. tunda mun taɓa ganin eh, kaman wata shekara na ga nan sakabal da aka kamo wasu macaya da aka yi tara tara kashi uku aka yi aka yi na gona aka yi na laihi kuma sojoji ma da zandar momi suka yi nasu kowa sai da aka biya su kuma in an tura su wannan sojoji da gwamnati yake tura su ke a kare matsala wannan su ma in sun ta suna da matsalolin da za su kawo rashin fahimtar juna tsakanin manoma da makiyaya na cikin abubuwan da ke sa a gaban magabata in ji mai martaba ƙauren gazawa Muhammad Sani Marusa. galibi da su makiyayan da manoman duguri ɗaya suke sai ɗan lokacin da an samu sautuwa daga arewa su ma komowa ne suke ai daga nan suke tafiya kenan muna nuna musu da tsaya su yi zumunci tsakanin su yau tsakanin manomi da makiyayi ya kamata a ce ana samun sulhu in an yi banna in ka san an yi banna ka zo wurin mai abu in yi kire ka wurin shari'a ka zo ku sasanta shi zama alfili su makiyaya su ma su kiyaye gona in ya kasance ba a kudace maka ba a yi hankali ka a shige ta dan ba kowa ke da danne zai ce shi bai ce haƙuri da mashi banna bisa ga dukkan alamu dai wannan matsala tsakanin makiyaya da manoma abu ce da ke da mafita a cewar malam garba dan tabau e eh, ciwon nan gaban tahiya ana iya in an zamna an yi shawara don komi ake shawara ba shi lalacewa a zamna a shawara manoma da makyaya ku makyaya ku tsaya sai lokacin da aka ce ku zo ku shigo karkara ku manoma kuma an haka haka nan ku raga musu abubuwan da kuka noma ko da kara ne su ci karanku su yi muku taki haka in ana wannan za a zamnawa lahiya wata hanyar magance rigima ita ce bin doka da ƙasa ta shata ta fannin rayuwa tsakanin mazauna karkara kamar dai yadda ƙauren gazawa muhammad sani marusa ya ci gaba da cewa in akwai matsaloli ko da an yi katari an yi banna ka a kuskura a yi hada a yi kara a yi kara wurin magabaci na kusa ko mai unguwa ko mai gari ko sarki in yana kusa dan mi dan azumar lafiya kenan kiran da muke musu kenan kullun ya kasance abin da zai faru tsakanin su ya kasance an bi hanya ta bi ta shari'a ba ka aje a ce da kariza a abu mutum mutane su bar daukar doka hannun su bala mutum kowanne kai dauki doka ga hannun shi akwai wanda aka dora saboda su ma mutane sasanci in an sasancin yaki akwai shari'a da haka kullum muke musu kira abin da zai faru tsakanin su da makiyaya ya kasance kasance an bar hanya ta sulhu ba ta ƙarfi ba a ci a yi daga. sai dai shi oroji bagau na zargin magabata da rashin baiwa wannan matsala muhimmanci yana mai cewa yanzu ku ga in ana so a yi farfagandi a yi siyasa a yi jabe sai an zo ƙofar kowa amma in an ce a ta a yi sensibilization a waye ma mutane kai kowa ya san matsayin shi kowa ya rike haƙƙin wani sai a ce babu kuɗin babu kuɗin zuwa can yaya aka samu kuɗin zuwa a gama mutane su zaɓe su kuma ba su da kuɗin da za su badawa a yi sensibilizin mutane duk macayan da suke yi ɓanna suna da saraki suna da masu garuruwa don me aka yi musu wannan ba iko ba ne sunayensu duk suna can wurin ministir da lantarki suna nan macaya su zo su yi bannar da ganga ko ko su zo su shiga lokaci tun lokaci bai ba su ita su mamaye manoma to ci gaban noma da kiwo da samun rayuwa mai kyau na buƙatar zaman lafiya wanda shine wajibi ga cimma wannan buri a ta bakin alkali lawali mai dala'ilu. Ai amfanin zaman lahiya in a samu duniyar nan kaf zaman lahiya ake so gare ta. Don in babu zaman lahiya za ka barin iyalinka, za ka barin gidanka, za ka barin dukiyarka, za ka barin komi naka kai gudun hijira. kenan unhanin zaman lahiya ko a zamana lahiya abu hanyoyi wanda za a zamanawa lahiya da in babu zaman lahiya to babu hawar abin da za a saura ko menene ya kamata mu ba kanmu lahiya abin yanzu ya ce ya yi Allah yake cewa ittaqu za la tusibanna allazina zalamu minhu khassa ku kiyaye fitina in ta zo ba sai wanda ya jawo ta ba rayuwa dai tsakanin manoma da makiyaya Allah ne ya hada ta yayin da wasu ke cewa fura ba za ta yi irin daɗin da ake bukata ba sai da nono kamar yadda tuwo ma ba zai yi daɗin da ake bukata ba sai da nama don haka zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ɗaukar doka a hannu ko warware matsala ta hanyar ƙarfi ko rikici ba za su taɓa samar da mafita ba. hey, yeah, yeah. madalla, sakamakon matsaloli masu nasaba da sauyin yanayi da ake samu yanzu haka kasashen yankin kudancin Afirka na fama da wani mummunan fari, wanda hakan ya shafi aikin gona da kuma kawo mummunan gibi a game da abun da ya kamata manoma su girba a kakar bana. Lura da yadda matsalar ke neman haddasa yunwa a kudancin Afirka, kasashen yankin na nazarin karɓar wani adadi na masara da aka sauyawa halitta da ake kira GMO ko kuma OMG. kasashen yankin na kudancin Afirka sun jima suna ɗari-ɗari wajen karɓar irin wannan abinci saboda fargabar da suke da shi a game da illolinsa. Dr. Rabi Isa Mani masani aikan noma ne a tarayyar Najeriya. A santawarsa da Bashir Ibrahim Idris ya bayyana mana fahimtarsa musamman dangane da dalilan da suka sa ake ɗari-ɗari wajen karɓar irin wannan masara da aka sauya wa ƙwayoyin halitta. A shekara da shekaru su can a Amurka ta Arewa sun daɗe dama tana cikin hanyar abincinsu da abin da ake ci da cornflakes da abincin da ake ba dabbobi da sirap da wane ne duk da shi ake yi haka waken soya to shi sanya su suna ganin cewa tun da su suna ci kuma daɗe ana ci menene ake hayaniya a kan shi to gaskiya matsalar ma ba mata wajen abinci kawai ma take ba ina jin zimbabwe kusan akwai shekaru baya da suka samu irin wannan matsala an yi ca a kai musu shi masarar tsabata suka ce ba za su karba ba na manta kowace shekara ce amma daga baya da aka za ta ta zama gari ya zama na ansa kuma yana tsammanin ke ma a wannan karan abin da za a yi babban matsalar yana jin abin da suke gudu shi ne. saboda ita wannan masara irin ta in ka ɗauki tsabata ka shuka ba za ta hito ba saboda haka kowane lokaci sai ka sayi iri daban to akwai gaskiya a kan cewa idan aka kai ta a wurin da mutane ba su san bambancin ta ba suna iya ɗaukar ta ya zama na iri ballantana kamar yanzu a southern africa inda yake an yi fari kaga mutane ba su da irin da za su shuka lokal manoma waɗanda ba za su iya sayan iri ba saboda haka wannan tsoro da ake ji kaga yana da yana da yana da nasaba da sanin cewa in an yi ba za su iya yin iri da ita ba amma a sanya ta a hanya ta abinci kaga mai yiwuwa ne wannan karshe kila za su yadda da wannan waɗanda ke muhawara kuma suna suna ja baya akan cewa ma kada ma a ci amfanin gona wanda aka amfani da shi na GMO fa ɗarin da suke yi shine cewa ba a san lahanin da wannan abu zai kawo ba duk da yake bai bayyana ba yanzu ba wannan ba yana nufin cewa gobe ba za a samu wata matsala ba To amma duk da haka kasashe da suka amince da amfani da irin wannan abinci a tsawon shekaru da suka gabata, ko shaka babu suna da irin nasu hujjojin, kamar dai yadda Dr. Rabi Isa Mani ke cewa. Su kuma waɗanda ke ganin goyon bayan shi suna ganin abin da aka shekara talatin da biyar ana amfani da shi, ai kuma duk wani nau'i na gwaji an yi ba wai ga bera ga dabbobi ba an yi shi ga mutane sun ci kuma ba wani wanda aka gani har yanzu ya yi da kau yanzu ka kamar kashi tamanin bisa ɗari na duk wata dawa da waken soya wanda ake amfani da shi na abincin dabbobi a america genetically modified ne idan ka je kansas ka je missouri duk wannan gonan masara da za ka gani yawanci kashi tamanin da ita nata za ka ga genetically modified ne haka auduga to je ka wannan auduga za a ce ai da yake tuha ake yi da ita ba abinci bane ba amma idan ka ɗauki um, tunkuza shi kulikuli wanda bayan an yi bayan an hidda man ai tunkuza ta audugai abincin dabbobi ake yi da shi saboda haka wani abu ne wanda yake dama akwai waɗanda ke goyon ba waɗanda ba waɗanda ba sa goyon bayan shi waɗanda ke cewa ba sa son ci abincin shi kaga suna da abin da suka dogara akan shi waɗanda suke ganin kuma cewa babu wani lahadi su kuma a kimiyyance akwai abin da suka dogara da shi. To, dakta, 'yan magana kan ce da na gaba ake ganin zurfin ruwa. ganin cewa kasashen turai da suka ci gaba su sun ki karban irin wannan eh, masara shi yasa mutane suke ɗari-ɗari da shi kana ga ba su da hujja eh suna da hujja to amma kuma sai ka lura da cewa a ƙarhi ƙarhi sannan kuma akwai wani fanni wanda yake komun ki komun so dole a hito a hito da shi fanni na kasuwanci saboda kasashen turai da kasashen america da argentina da australia da rasha ai kaga duk suna suna noma wanda yake suna sai da wasu kasashe daban saboda haka wannan hanyar kasuwa ce ta wannan ya ce shi yana da wannan wannan ce dai da wannan saboda haka kaga wasu kuma suna ganin cewa duk ma wannan mai ake ce mata farfaganda kenan da ake na a GMO ba wani abu bane ba abu ne na kiran ka da kuma na neman kashe kasuwa sannan kuma ai kaga turai bakin gwargwado ai su suna da wadata ta abinci saboda haka yanzu ai kaga su suna ma promoting abin da ake cewa organic foods ko idan zabi ne akwai gonaki waɗanda yake su yanzu sun shahara akan cewa noman da suke ba su ma sanya abin nan taki wanda yake ci aka yi sun fi amfani da taki na gargajiya to kaga wanda ke da halin yayi zaɓi kaga sai yayi zabi. saboda haka idan ya ce kuma ƙarshen su ɗaya da waɗanda ke yin na shi GMO da so shi ma akwai wannan amma kuma wannan ba yana nihin cewa kuma a turai ba a ma yin ba a ma yin GMO ba akwai kasashen da uh, suna yin soya din uh, in particular soya din to a za ka ga cewa ba wai ana sanya shi cikin uh, hanyar abinci da ɗan adam ke ci ba sai dai a sarrafa shi jika kamar yin abincin dabbobi so akwai waɗannan abubuwan waɗanda yake wani lokaci gaskiya a boye suke kuma ainihin waɗanda ke yin abin su suka san sirrin abubuwan da suke ciki ah, amma shi idan aka yi magana sai a yi ta a waje wanda yake bai san ah, abubuwan da ke baya ba sai ya ga cewa to don me ake kaza don me ake kaza ni fahimta ta ke ba shi noma yara abin tausayi na bi na au mata na harara shi abin na To masu sauraron sashen Hausa na irafi duka duka anan ya kamata mu yi sallama da ku a cikin shirin na wannan mako. Sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin Salisu Isa da haɗa mu da hirarrakin da muka ji daga maraɗi a jamhuriyar Nijar. Sai Bashir Ibrahim Idris da kuma Mustapha a DBC. Abdulkarim Ibrahim Shikar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan sashen Hausa na RFI.